Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdul. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Hangho kasar China yau Asabar inda zai shiga sahun shugabannin kasashen duniya da ke halartar taron manyan kasashe masu karfin masana'antu G20. Zai gana da takwaransa na kasar China Xi Jinping kafin fara taron. Bayan kammala taron da za a yi gobe Lahadi da kuma jibi Litinin. shugaban amurkan zai tashi zuwa vientiane laos inda zai halarci taron kasashen kudu maso gabashin asiya da kuma taron kolin kasashen gabashin asiya da za a gudanar ranar talata zuwa alhamis shugaba obama zai fuskanci matsaloli masu sarkakiya a wannan taro na g20 inda ake kyautata zaton shugabannin kasashen duniya 20 masu karfin tattalin arziki ko kuma karfin masana'antu za su yi muhawara kan matakan da za a ɗauka na zaburar da tattalin arziki da yake tafiya hawainiya da kuma matsalar sauyin yanayi. Shugaba Obama zai yi jawabi ranar Alhamis a Honolulu ga wata ƙungiya da ta haɗa da shugabannin tsibirin Pacific da ke halartar taron, inda zai shaida masu babu ƙasa ko ma Amurka da take da ƙarfi da ta fi ƙarfin fuskantar illar sauyin yanayi. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta fitar da shafuna 58 na binciken da ta gudanar kan batun amfani da imel da ba na gwamnati ba da 'yar takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen Amurka. Sanarwar da aka fitar daga ofishin hukumar FBI na cewa yau hukumar FBI ta fitar da takaitaccen bayanan hanyoyin da aka yi wa Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen Amurka. ranar biyu ga watan Yuli shekara ta 2016 tambayoyi da FBI suka yi mata game da zargin da ake yi cewa an ajiye ko kuma aika da saƙonnin sirri ta imel ɗin da ba na gwamnati ba a zamanin aikinta. Hukumar FBI ta kuma fitar da abin da ta kira takaitaccen bayanin bincike sabilin da jama'a su sani da kuma mutunta dokar 'yancin samun bayanai da aka gabatar. bayanan sun ƙunshi yadda aka harhaɗa layin da ke aika saƙonin imel ɗin na clinton a gidanta hukumar fbi ta kammala bincikenta na shekara guda watan da ya gabata ne kan ko clinton ko kuma ma'aikatanta sun yi sakaci wajen amfani da imel ɗin da aka harhaɗa a gidanta da ke birnin new york daraktan hukumar fbi james comey ya ce jami'ansa ba su samu wata shaida da ta nuna ta aikata laifi ba ya dai ce abin da ta yi sakaci ne ainun sai dai ya ce babu bukatar tuhumar ta da wani laifi gwamnatin ƙasa uzbekistan ta sanar jiya juma'a cewa shugaban ƙasar wanda ya shafe sama da shekaru 25 bisa ga mulki islam karimov ya rasu kuma za a su yau asabar a samankad garin da ya aka haife shi makon da ya wato wannan ya kawo ƙarshen kila wakalan da aka shafa kwanaki ana yi kan ko yana da rai bayan ya yi fama da wata mummunan bugun jini hukuma obiskistan hukumomi a ƙasan sun ce shugaban ƙasar ɗan shekaru 78 a duniya ya yi doguwar suma na tsawon kwanaki an sanar da rasuwarsa jiya da yamma kwana ɗaya bayan hutun bikin samun 'yancin kan ƙasar da ke tsakiya asiya karamar 'yar karimov lola ta bayyana jimamin rasuwar mahaifin nata a wani sako da ta aika ta hanyar intanet cewa ya bar mu na rasa ta cewa ni kaina na kasa dangana Allah ji kansa dubun mutane kuma suka mai da martani akan rubutun da ta yi a shafinta na facebook da harshen uzbek ba a bayyana wanda zai gaji shugaban ƙasar ba a sanarwar da aka bayar ta mutuwar tasa sai dai kundin tsarin mulkin kasar ya ba da dama kakakin majalisar dattijan kasar ya shine zai kasance shugaban wucin gadi an sanar da prime minister wato shafkat mirziyoyev a matsayin shugaban hukumar da za ta shirya jana'izar wani abin da ya kasance alama cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda mai yiwuwa su gaji karimov to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar Gabon sun yi ta kwasar ganima jiya Juma'a a ci gaba da tashin hankali bayan sanar da cewa shugaban ƙasan Ali Bongo mai ci yanzu shine ya samu ƙaramar rata kan abokin takararsa. Wakilin muryar Amurka Idris Fall ya ruwaito cewa an fara tashin hankalin ne a wata unguwa kafin ya bazu. ya ce galibin masu zanga-zangar matasa ne 'yan shekaru kimanin 20 sai dai babu tabbacin ko masu zanga-zangar suna neman jan hankali kan harkokin siyasar ƙasa ne ko kuma suna fakewa ne da wannan lamari domin cimma wata manufa ta daban. Paul ya kuma ce an ƙona wani zauren taron majalisa da ke babban birnin tashar jirgin ruwan ƙasar Port Gentil. ya yi hira da shugabannin adawa 26 waɗanda suka ce adadin mutanen da aka kashe ya kai goma sha bakwai sai dai yana da wuya a tabbatar da hakan ma'aikata harkokin cikin gida ta ƙasar da ya tace mutane uku ne aka kashe an fara tashin hankalin ne ranar laraba bayan sanar da sakamakon zaben da ya nuna bongo ya samu kashi 49.8 cikin 100 na kuri'u yayin da abokin hamayya safin ya samu kashi 48.2 jami'ai a arewa maso gabashin najeriya da yaƙi ya ɗaiɗaita suna ƙoƙarin sake gina makarantu da fitar da mutane daga azuzuwa da yunƙurin ganin ɗaliban da suka daina zuwa makaranta sakamakon har haren da ƙungiyar boko haram take kaiwa sun koma karatu labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi take ƙoƙarin nuna mahimmancin samar da asibitocin tafi da gidanka a ɓangaren arewa maso gabas domin kula da lafiyar mata da ƙananan yara musamman 'yan gudun hijira da yaƙi da 'yan boko haram ya ɗaiɗaita daga gidajensu. Rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan irin yadda ma'aikata kiwon lafiya ke ƙoƙarin yaƙi da cutar shan inna wato polio musamman ganin cutar ta sake bulla a jihar Birnin Najeriya. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan irin illar da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria ke kawo wa mata masu juna biyu. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan mahimmancin ba da tazarar haihuwa. yayin da rahotonmu na biyar wanda zai kasance na ƙarshe zai yi magana ne akan wani bincike da aka yi wajen gano matsaloli da mata masu juna biyu ke fuskanta da matakan da ake ɗauka a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar domin ceto rayukansu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Da Wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi ta shirya taron faɗakarwa game da mahimmancin samar da asibitocin tafi da gidanka a jihohin arewa maso gabashin Najeriya domin kula da 'yan gudun hijira wanda yaƙi da 'yan Boko Haram ya ɗaiɗaita daga gidajensu. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Alhaji Abubakar Ma'azu tsohon jami'in kiwon lafiya a jihar Bauchi ya mana ƙarin haske dangane da taron bitar. A yadda abubuwan suke a gaskiya akwai sarkakiya amma mafi alherinsa shine inda gwamnati za ta gane a yi abin da muke kira asibitin tafi da gidanka wanda yake za a rinka zuwa wajejen inda aka ajiye 'yan gudun hijiran nan ko wanda ba gudun hijira ko wanda aka ce an ɗaga su a muhallinsu wanda yake mai mai sauki ne yara da mata yawanci da tsoffi su suka fi wahala irin wannan al'amari da ake yi so yara ga ana iya musu lambar rigakafi na cututtukan nan da ake fama da su za a iya ba su ruwan gishiri da suga saboda zawaye da sauransu sa'annan za a iya duba mata masu ciki a auna cikin su a ga suna yaya suke cikin yake suna da hawan jini ne ko ba su da shi wanda yake yawanci abin da ke faruwa kenan sa'annan wajen sun zo aihuwa kamata a ce an samu wanda yake kwararre ne ko kwararriya ce wajen karban aihuwa din saboda matsala na aihuwa yana da dan jirkitarwa tsawon lokaci ko da a gida din ne a al'adance mutane mu sukan aihuwan asibiti ya gagara ke zuwa asibiti so a wurin su aihuwa na yau da kullum a gida ake yin sa in ga an je asibiti to ya zamo da matsala ne to amma a wurin mu ma'aikatan asibiti duk aihuwa ya kamata a ce an kawo shi asibiti ba sai an samu matsala ba in an aihu kaga za a kula da yaron za a kula da uwan da mata duk abin da ya kamata a asibiti so abin da ya kamata kenan a jaddada asibitin tafi da gidanka a samu kwararrun ma'aikata a samu yan magunguna gurgudun hali maganin zazzabin ciwon sauro ne maganin zawayi ne maganin ciwon ido ne maganin ciwon kunne ne magani na cutar fata misali irin wanda ake fama da shi haka nan yara sun samu haduwan cuɗanya na yara wani zai iya harban wani da cuta haka nan kamar wanda suke na fata jiki kamar su kesbi su makero da sauran irin waɗannan abubuwa to a samu magunguna irin wanda masu sauki ba wai a ce a je a siyo magunguna masu tsada ba a ga an yi maganin su shine abin da zamu ba da shawara akai Alhaji Abubakar Mu'azu kenan Hajiya Habiba Muhammad Damina ta ce. To abin da zan iya faɗi game da wayannan shine sun samu kansu a cikin halin da ba a shirye ba ne. A gaggauci abubuwan ne ya same su kuma suka bar inda suke. Wasu aka kawo su waɗansu makaranti waɗansu da aka ba su da suka zauna. To wayannan gaba ɗaya da mata da yara especially idan suka samu abin da ya jirkita musu rayuwa gaskiya kan ɗau lokaci kafin su dawo cikin hayacinsu. Saboda haka ya kamata a tabbatar cewa an samu zarafi wanda za a tattauna da su uwaye da yara da matasa yan aka je a musu huɗuba a musu maganganu wanda su da kansu za su fahimta tunda sun bar muhallin su yanzu sun zo wani muhalli ne daban wanda suna cuɗanya da waɗansu mutane daban-daban wanda suka taru saboda haka su da kansu don a samu zaman lafiya tsakanin kansu kuma kar a samu wani barakan ciwo da zai bullo musu na farko su da kansu sa a cikin ransu cewa tsafta da kansa yana cikin imani ne daga Allah saboda haka tabbatar cewa suna tsaftace muhallin nan nasu su sa a kansu cewa ko yaushe zai hada yaduwan cututtuka tsakanin su zai hada gurbata abin da ake dafa musu don idan ba a tsaftace ba ana kan girki iska dauko sai ka ga an kawo muku su cututtuka a ciki Hajiya Habiba Muhammad Damina tsohuwar jami'ar kiwon lafiya a jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka da daga Bauchi a Najeriya. A sakamakon sake bullar cutar shan inna a jihar birnin Najeriya, jami'an kiwon lafiya a jihar Neja sun ce sun dukufa ka'in da na'in wajen faɗakarwa domin ci gaba da karɓar rigakafin cutar shan inna wato polio in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Hasali ma jami'an ma'aikatar lafiyar a jihar Niger sun ce hankalinsu ya yi matukar tashi a kan samun wannan labari. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Aliyu ya bagi Shehu ya ce yanzu kam sun ɗaura ɗamara kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mu ma dai ka ji daɗi da wannan labarin ba. Saboda aka abinda ya kamace mu mu yanzu shine mu daura da mara ga cewa ba mu samu eh, abin bullo ta nan ba saboda haka muna nan muna nan muna ta kokari shirye-shirye daga eh, national ma sun dauki matake da dan dama yanzu jiyoyi da suke kusa da borno ana nan ana eh, abin da ake kira emergency response irin nan suna nan suna wani nan dan zagayen da za su yi a wurin nan to bayan wannan kuma mu zagaye na da alluran rigakafi kenan zagaye na ba da alluran rigakafi eh, eh, to mu kuma da sauran wanda muke dama ilimin high risk eh, abin nan da kuma tare da waɗannan jihohi akwai ne national primary care development agency sun kada ta zagaya wajen guda hudu da za mu yi kafin wannan karshen wannan shekaran so muna cikin muna shirye-shirye da za mu yi na wanda za mu yi zagayen nan cikin shirye-shiryen da muke yi muna nan dai muna nan muna mitin da muna irin bodan mitin da to da synchronization dai da wato jihohin da ke makwabtaka da ku jihohin da muke makwabtar da mu muna nan muna mitin da su tabbatarwa cewa mun yi eh, boda wata abinda muke kiran boda synchronization kasan muna da makwantakar ma da republic of benin ma jihar niger dai na da sansanonin yan gudun hijirar boko haram daga jihar borno har guda biyu dr aliyu ya bagi ya ce akwai shiri na musamman da suka yi masansanonin a aikin rigakafin shan innan da za su gudanar a ranar 17 ga watan gobe eh, akwai shirin da za mu yi saboda lokacin da za mu zagayen nan idps na guda biyu da muke da shi a shiroro loka goma da makwa za mu tabbatar cewa mun kai teams a wurin wanda za su su ba wani tafiya za su ba su tsaya wurin ne suna kwanakin hudun da za mu yi muna ba da alluran rigakafi za su zauna wurin suna ba da alluran rigakafi saboda shigowa da fitowa ta wuraren saboda sama akwai za su akwai bakin da za su zo suna suna zuwa masu daga irin su kamar daga borno da sauransu da haka saboda haka nasu ma shirayen nasu daban musamman ne daban da na sauran mutane insha Allah za mu tabbatar cewa mun abin nan ne mai masu shirye-shirye sosai. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Aliyu ya bagi shehu, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Mina, jihar Naija. Shin ko mata masu juna biyu sun san irin illolin da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria ke kawo masu? Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarashin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. Shugaban shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Naija, Madam Messi Dawaba ta zayyana irin yadda cutar ta zazzabin cizon sauro ke haifar da matsaloli ga mata masu juna biyu. a yayin wani taro da gidan rediyon muryar amurka ya shirya a garin kagara da ke karamar hukumar rafi ta jihar niger zazzabin cizon sauro yana mamata masu ciki illa da ɗan dama na farko dai mace mai ciki tana da raguwan wata abin da muke kira immunity a turanci garkuwa idan ta ɗauki cikin nan garkuwan ta yakan ɗan ragu saboda haka duk lokacin nan kowane irin ciwo idan ya zo zai shige ta musamman zazzabin cizon sauro idan sauro wanda yake ɗauke da kwayar da cutan zazzabin da yake dauke da kwayar sauro in ya cije ta za ta samu lahani sosai na farko zai rage mata jinin jikinta saboda yana kashe yawancin kwayoyin jini da ke jikin jikinta idan ya rage mata jinin jikinta nan sai ta samu sai ka ga cewa tana ganin jiri a lokacin nan kuma in ba a yi hankali ba sai ka ga ta faɗi sannan a lokacin nan jinin nan da yake cikin jikin kudinta bai ishe ta ba balle dan da ke cikin cikinta zai a lokacin nan kuma zai sa ta kuma ta samu ta yi bari a wani lokaci kuma idan cikin ya riga ya kai kamar wata hudu zuwa biyar ko shida tana iya samun cewa ɗan da ke cikin cikinta ya mutu kuma bai fito ba kaga wannan babban matsala ne sannan kuma idan wannan bai faru ba idan har ta ɗauki wannan ciki ya kai kamar wata bakwai yana iya sa ta ta haihu kafin lokaci kaga kuma an samu wahala na renon wannan jinjirin da bai kai lokaci ba idan ba a yi hankali ba sai kaga an rasa wannan eh, yaron da ta haifa don bai kai wata tara ba sannan ita karan kanta yana rage mata jinin jikinta kuma zai sa ta wahala sosai saboda ba jini jini ba za ta samu yin aikace-aikace a cikin gidanta ba ba za ta samu lura da sauran yaran ba sannan kuma a lokacin nan idan ta haihu ba a yi hankali ba za ta zubar da jini sosai sai ka ga zubar da jinin nan da yayi yawa sai kai ta har a rasa ta ko zazzabin cizon sauro yana da muhimmanci a kasan ga ya kamata a yi la'akari da shi a gargaɗin mata yadda za su yi da ba za su samu zazzabin cizon sauro ba Shugabar shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Neja Madam Messi da waba kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ba da tazarar haihuwa na da matuƙar amfani da mahimmanci wajen taimakawa mata da iyali baki ɗaya. Wakiliyarmu na dutsen jihar Jigawa Halimatu Abdullahi na ɗauke da cikakken bayani a cikin rahoton da ta aiko mana. Ba da tazarar haihuwa tsakanin haihuwa da haihuwa wata hanya ce da masana kiwon lafiyar bil'adama suka bullo da ita tun wani tsawon lokaci, amma sai dai kuma har yanzu mutanenmu musamman ma Hausa Fulani da ke arewacin Najeriya na kamar abin gami da tsoro tare da rashin bashi muhimmanci sai dai kuma a wani bangaren nan da can ana samun waɗansu mutanen da suke ganin alfanun hakan har ma sukan ziyarci sashin da ke kula da ba da tazarar haihuwar a asibitoci domin cin gajiyar hakan to kowane muhimmanci malama hauwa ta duba game da ba da tazarar haihuwa har ta kai kanta asibiti to gaskiya ni muhimmancin da na duba dan yata ta fara tana wata uku na samu cikin ta biyu kuma wahala yarinya saboda kullum muna asibiti da na haifi yata ta biyu ina haihuwa yata ta biyu sai na garzewa asibiti na zo aka yi mini fulanin da aka yi min fulanin aka yi min allura ta wata uku sai da na shekara uku ban haihu ba sai da yata ta tashi ta girma tana yawon ta ko ina sannan na ƙara samun gaskiya ni dai yana da muhimmanci don na ga amfaninsa. to wane shawarwari jami'ai masu kula da fannin ke badawa domin karfafa gwiwa ga jama'a kan ba da tazarar haihuwar. Malama Jamila wadda tana ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da wannan sashi a asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa. Mukan dai gaya musu cewa ga yadda abubuwan suke ga matsalolin da za su iya bayarwa mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. Wanda ya yi masu za su zaɓa mu gaya musu su da abin da za su iya gani a kan shi su sami yarda su amince da shi kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali misali kamar idan mace ta haihu za ta zub jini wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron amma so tari wa'yansu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin ba da tazarar haihuwa tsakanin yara sai ki ga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan wa'annan matan mukan shawo kas ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma kamar idan mace ta haihu kin ga ta zubar da jini tana buƙatar hutu mahaifar ta wahala jini jijiyoyi sun sai to yanda muka yi musu bayani cewa yana da kyau su huta mahaifar ta dawo daidai ta samu lafiya jikinta ya kwari kafin ta samu wani ciki kin ga kamar wanda aka yi ma tiyata aka ciro bebi din to ana buƙatar ta huta na kamar shekara biyu kafin ta samu wani ciki kun ga zuwa shekara uku insha Allah ana sa ran ba mu wasu mazajen na sukan ba da matsala amma daga baya muna gayyata su su zo mu wayar musu da kai dai a fafada musu sai su yarda malama Jamila kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, wani taro da masana harkar lafiya suka gudanar a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar ya tantance irin nasarori ko akasin da ake samu wajen kula da lafiyar mata da ƙananan yara in ji wakilinmu shu'aibu mani malam ahmed tahiru na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar drsp gidan likita iri biyu ne wanda ake kema sonib da sonib kenan su shida ne duka district su ko alhamdulillah kowane yana cika aikin su wanda su kamata su yi bisa kan daukan lahiyan mata kenan in suna da wani ciwo suna sa musu antibiotic suna da iterotonic suna iya hoshi in kaman aihuwar bai yi ba ta yadda an ka sani kenan suna iya akwai likitoci wanda suke yi musu hoshi a hidda ɗan kuma in jini ya yi karamta ana iya kara musu jini a kan likitocin nan shidda nan duka alhamdulillah san fursan ne an ka same su duka wannan harka aiki ce ba su da maskila ta kayayyakin aiki duka anket in nan da an kai ya ya hiddo su yanzu so ni can ne adda kai masaloli amma kaɗan ne cikin masalolin da anket in ya hiddo da akwai dai kaman karamcin sajifam likitoci akwai wasu kayan yin aiki da UNFPA e ya kawo saboda in yaro kamar ya ki hitowa kai ya fara hitowa amma wani abu ya saida shi akwai wani abu da ake kewa vantus da ana iya sa ga kan yaro a ja shi a hidda bai kai a yi mamakin hoshi ba to shi ma binciken ya nuna wasu likitoci ga kayan aikin a nan amma ba su nan ga aiki da su to su ma don eh, binciken ya nuna suna son horo bisa kan aiki da wannan vantus in da an ka kawo musu daga bisani ko bayan matakan da likitoci suka ɗauka mala ahmed ya bayyana matsalolin da ke sa a rasa uwa ko ɗanta lokacin haifuwa na harin da in ana iya rasa ɗan in kamar mace ta fara kuda ta yi zamanta a can gida sai abun ya yi kamari a lokacin nan ne su zo likita kenan yaro ya sha wahala bai iya hitowa shine ke haddasa ɗan ya rasu kenan shine matsala na harko in mata ba su zuwa likita da gaugawa amma serar ka gani ake ɗa da uwa du in dai sun zo likita da wuri a rasa su su biyun duka to inda ake iya rasa su biyun duka kamar an jima ne can gida an yi dogon nakuda jiki ya gaji yaron da ja shi yana cikin ma'aihuwa an yi ta nakuda kenan shi ma'aihuwan shi yana iya abun ga shi ya rasu kenan ita uwan ta zub da jini da yawa mala ahmed yi kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger a gaida sha'ibu mani da wannan rahoto daga maradin jamhuriyar niger ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Hanku ƙasar China yau Asabar inda zai shiga sahun shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar taron manyan ƙasashe masu karfin masana'antu G20. Zai gana da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping kafin fara taron. bayan kammala taron kuma da za a yi gobe litinin da kuma gobe lahadi da kuma jibi litinin shugaba obama zai tashi zuwa vietnam laos inda zai halarci taron kasashen kudu maso gabashin asiya da kuma taron kolin kasashen gabashin asiya da za a gudanar ranar talata zuwa alhamis Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta fitar da shafuna hamsin da 58 na binciken da ta gudanar kan batun amfani da imel da ba na gwamnati ba da 'yan takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen Amurka. Sanarwar da aka fitar daga ofishin hukumar FBI na cewa yau hukumar FBI ta fitar da takaitaccen bayanan tambayoyin da aka yi wa Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ranar biyu ga watan Yuli shekarar da ta 2016 na tambayoyin da FBI suka yi mata game da zargin da ake yi cewa an ajiye ko kuma an aika da saƙonnin sirri ta imel ɗin da ba na gwamnati ba a zamanin aikinta. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.